Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. a wani abu da ake ganin shiri ne na kutsawar dakarun isra'ila cikin rafa isra'ilar a ranar asabar ta umarci karin mutane su fice daga birnin da kewayensa wanda ke kudancin gaza ta kuma faɗawa fararen hula da sinami mafaka a almawasi wani yankin da aka ware a matsayin na jin kai a arewa maso yammacin rafa kusan fararen hula dubu ɗari uku sun kama hanyar zuwa yankin na almawasi a cewar dakarun na isra'ila a ranar asabar evacuations are taking place in the face of heavy international criticism with President. Wakilin kamfanin zalancin labarai ta AP ta ce umarnin ficewar da Isra'ilan ta bayan na zuwa ne yayin da kasashen duniya suke ta sukar matakin. inda har shugaban amurka joe biden ya ce ba zai ba isra'ila makaman da za ta yaki a rafa ba mutum kusan dubu ɗari da goma ne suka fice daga kudancin rafa a ranar juma'a yayin da dakarun isra'ila suke gubza fada da mayakan hamas inda isra'ila ta zafafa kai hare-harenta a kewan birnin a cewar majalisar ɗinkin duniya da yawa daga cikin waɗannan mutanen da aka raba da muhallansu na daga cikin mutum miliyan ɗaya da ke gudun hijira waɗanda baya suka samu mafaka a birnin na rafa ana ci gaba da gubza faɗa a ranar ta biyu a arewa maso gabashin ukraine inda ma'aikatar tsaron rasha ta ce sojojinta sun karɓe ikon ƙauyuka biyar ikirarin da hukumomin kif suka musanta ma'aikatar tsaron ta rasha ta ce dakarunta sun karbe ikon ƙauyukan biyar waɗanda duk suke yankin kharkiv da ke kan iyaka da rasha ko da ke jami'ai a ukraine ba su ce ufan kan wannan ikirari na rasha ba amma cibiyar da ke nazarin yaƙi a ranar juma'a ta ce wasu hotunan bidiyo sun nuna ɗaya daga cikin ƙauyukan ya faɗa hannun dakarun na rasha a ranar juma'a fadar white house ta sanar da wani tallafin soji na gaggawa wanda kudinsa ya kai dala miliyan 400 ga ukraine We're in constant contact. We're going to try to uh, address their needs. Uh, uh Sakataren tsaron Amurka lord Austin ke ne ke cewa muna ci gaba da tuntubar Ukraine. Za mu yi kokari mu ga mun biya mata bukatunta ta duk wata hanya da za mu iya kuma cikin gaggawa. In every way that we can and we're doing it in an urgent fashion. gwamnan kharkiv ole sinihov ya tabbatar da cewa an gumza fada a yankunan da ƙauyukan suke waɗanda ke da tazarar kilomita uku zuwa biyar daga kan iyaka hukumomin chadi sun tura dakaru sassan ƙasar don su kwantar da tazomar da ta barke bayan zaben shugaban ƙasar da aka yi inda alƙalama ke nuna cewa adadin mutanen da suka mutu a ranar asabar ya kai sha biyu a lokacin haɗa wannan rahoto. akalla mutum 90 aka samu tabbacin sun ji rauni iri-iri a injamena babban birnin kasar. Gidan talabijin na Chadi ya ba da rahoton cewa an haramta ajiye makamai ko amfani da su a kasar wacce ke tsakiyar nahiyar Afirka. Rahoton ya ce an haramta makaman ne bayan da aka samu asarar rayuka tara a daren Alhamis bayan da aka sanar da sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi a ranar shida ga watan Mayu. 'yan sandan chadi sun ce wasu mutane uku da suka ji rauni sun mutu a asibiti a njamena a daren juma'a yayin da wasu fararen hula talatin suka ji rauni a wani fada da ya barke labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc fararen hula da jami'an 'yan sanda a haiti na yin kira da a kori shugaban 'yan sandan kasar daga aiki a kuma kama shi yayin da gungun 'yan daba suka kai wani sabon hari a port-au-prince babban birnin kasar yan bindigar sun yi nasarar kwace wani ofishin 'yan sanda bayan da suka kai wani farmaki a wata unguwa da ake kira gracia wacce ke yammacin birnin na port-au-prince a daren juma'a rotanni sun ce 'yan bindigar sun raunata mutane sun kona motoci tare da kai hari kan gidaje da sauran ababen more rayuwa lamarin da ya sa mutanen unguwar suka tsere zuwa tsaunuka domin kaucewa barin wutar da aka yi babu da wani rahoto da ya nuna ko wani ya rasa rai a wannan sabon hari masu tsatsauran ra'ayi a iran sun sake lashe mafi akasarin raguwar kujerun da aka sake zaɓe abin da ya ba su damar samun cikakken iko ko rinjaye a majalisar dokokin kasar a cewar hukumomi jami'ai ba su ba da cikakken bayani kan adadin mutanen da suka fita zaben ba sai dai sakamakon wannan zaɓe da wanda aka yi a watan maris ɗin da ya gabata ya ba masu tsatsauran ra'ayin damar lashe kujeru 233 cikin 290 da majalisar ke da su kamar yadda ƙididdigar da kamfanin dalancin labarai na ap ta nuna su dai masu tsatsauran ra'ayin na da muradin ganin ƙasar ta iran na bin tafarkin islama da kuma al'adu na gargajiya ciki har da umartar mata su rika saka hijabi a baina jama'a shugaban china xi jinping ya kammala ziyarar da ya kai nahiyar turai a ƙarshen makon da ya gabata da ya rataba hannu kan yarjejeniyoyi da faransa hungary da serbia yayin da ya kara jaddada burin kasar ta sin na ganin ta yi hulɗa ta cuɗanin ka tsakanin china da turai wasu masu fashin baki na ikirarin cewa ziyarar ta shi a nahiyar turai wani yunkuri ne da hukumomin beijing ke na ganin ta raba kan nahiyar ta turai Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. alaikum tare da fatan ana cikin koshin lafiya Halima Abdulrauf ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo tun da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Mata da yamma za kan cikin shirin na wannan lokaci za mu tattauna da kwararre akan tsarin harajin tsaron intanet da babban bankin Najeriya ya fitar da sanarwa a kai a cikin mako. Ganin yadda 'yan ƙasa suka shiga rudani akan yanayin da za a aiwatar da shi a daidai lokacin da ake fama da matsin tattalin arziki a ƙasar. A yayin da wasu ke ganin cewa wannan sabon tsari ya zo kan gaba ganin irin ta'adin da ake yi wa 'yan Najeriya a yayin mu'amala da asusunsu na bankuna a basa yanar gizo. Wasu kuma na ganin kamata ya yi gwamnati ta bullo da tsare-tsaren tsaron intanet ba tare da kuntatawa talakawa ba. Yanzu lokaci yayi da za mu sada ku da kwararre wanda zai fara da bayani akan wannan sabon tsarin tsaron yanar gizo da babban bankin Najeriya wato CBN ya fitar. Sunana Jamila Abdulsalam dan kasuwa ne ni kuma mai sharhi akan harkokin kasuwanci na zamani. Wato shi wannan cyber security levy din da CBN ta fito da shi wadda ta umarci bankuna da su dinga cajan mutane 0.5% na duk transaction din da suka yi wanda yawan transaction din yana determining kuma noma dai za a caje ka abu ne wanda za ka kalle shi ta fuskoki kusan guda biyu ko uku na ɗaya za ka kalla daga bangaren gwamnati na biyu za ka kalla daga bangaren su 'yan kasuwa waɗanda ake biyan su kuɗi da ma waɗanda suke biya din na farko dai ta bangaren su cbn din ko gwamnati za ka ga ƙoƙarin haɓaka kusan fasahar sadarwa na cewa bari su nemi kuɗin shiga tun da shi cyber security harka ce da take buƙatar kuɗi mai ɗimbin yawa wajen magance ta tunda akwai kamfanin kamfaninnika da yawa da mutane da yawa waɗanda kullum tunani suke su ga yadda za su yi kutse a cikin harkar yanar gizo ko na gwamnati ko na bankuna ko dai duk wani guri wanda ake mu'amala ta kuɗaɗe musamman kamar cbn na'am ko za ka ba mu misali da kusan da kai bayani a kai za mu iya la'akari da abin da ya faru kwana-kwana kamfanin nan da binance wanda har cikin su aka kama a najeriya to wannan ishu na cyber security shi ya kawo wannan wanda har ya kai ga binance ta zo ta nemi ta durkusar da tattalin arzikin najeriya wanda kama su da aka yi da kuma cire su da aka yi daga cikin hada-hadar da ake yi na harkar kudaden najeriya ya sa naira ta samu kanta gwamnati hakikanin gaskiya ko cbn kokari suke yi su ga sun haɓaka duk hada-hadar ta'addar ake yi da controlling din abin cyber security amma maimakon gwamnati duk wannan kokarin ta bijiro ko ta nemo hanyoyin shiga wadda za ta yi saka kudade masu yawa ta yi wannan gyaran sai aka tura nauyin samar da wannan kudaden kan 'yan najeriya yanzu waɗanne irin tasiri ne wannan sabon tsarin tsaron intanet zai yi wa 'yan najeriya akwai abubuwa waɗanda dole watakila kafin abin nan ya zamanto mutane sun saba da shi za su shiga ciki cikin wahala na ɗaya dole za a samu hauhawan farashi na kaya wanda ya hada da kayan abinci da kayan more rayuwa da duk wani abu da ake na saye da sayarwa wannan dole ne ba don komai ba duk wanda ya zo ya siye kaya zai sayar da to a farashin da zai sayi da wannan kayan sai ya saka wannan charges din nan na cyber security levy a cikin farashin kayan da zai sayarwa mutane to kaga ashe daga karshe mutumin da zai siye kaya wanda shine last consumer levies wajen guda biyu ne za su hau kansa na ɗaya akwai vat wannan 7.5% wanda talaka ko kuma last consumer shi yake biyan wannan na biyu cyber security levy din nan duk wani ɗan kasuwa ba zai yadda ya ɗauki wannan cost din ba saboda cost ne akan kayansa to shi ma zai ɗora akan kaya so daga ƙarshe shi talakan najeriya shi ne yake shan wannan wahalar saboda idan ka ɗauki wannan 0.5% din idan ka ga hada-hadar da ake yi a najeriya a kullum kuɗaɗe ne masu dimbin yawa magana kake na billions of naira a kusan duk rana so kuɗi ne cbn za su samu wanda tanan take tunani za ta yi amfani da shi ta saka ta haɓaka wannan cyber security din to masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya amurka yanzu kuma mu je ga batun tattalin arziki waɗanne irin tasiri za a iya gani nan take malam jamil da wannan ƙarin abubuwan da za su faru da tattalin arzikin najeriya su ne na ɗaya akwai inflation dole ne wannan abin zai sa a samu hawa farashin kayayyakin more rayuwa na biyu za a samu informal transactions za su yi yawa mutane za su dinga hada-hada ba tare da sun shiga banki ba za a dinga yawo da kashi na uku wannan abin da nake faɗa na balance of payment gwamnati ba za ta samu record ba na hada-hada abubuwan da ke gudana akwai wato abubuwa da yawa waɗanda cbn ya kamata ta mai da hankali a su akwai kamar ishu na e naira da cbn ta fito da shi shekara da shekaru amma har yanzu bai karbu ba kamata cbn ta tsaya ta duba wai me yasa ma naira ba ta karbu ba amma dina zancen kuma yana nan kan platform me yasa bankuna ba sa amfani da shi me yasa ita kanta cbn ba ta amfani da shi me yasa albashin da gwamnatin tarayya take biyan ma'aikata ake biyan su da fiat currency me yasa ba amfani da e naira a biya su waɗannan duk abubuwa ne da ya kamata a ce cbn ta dudduba waɗannan su ne lalle za su yi encouraging din cashless society na biyu akwai wannan abin qr code din nan da ake yanzu idan ka je kasashe irin su china magana ake ta direban taxi in za ka biya kawai code ne za ka yi scanning a wayarsa ko akan dan wani abu sakan daya ka biya wannan kuɗin wasu waya ce kawai kana tafawa a jikin wata na'ura shikenan ka biya kuɗi ba mu kai nan ba ya kamata cbn ta duba ta ga wanne matsaloli ne najeriya take fuskanta ta ya za a bujuro da abubuwan da zai zamanto zai taimaka tattalin arzikin najeriya amma tun daga kusan wata goma zuwa yanzu magana ake na ƙarin kaza ƙarin kaza wanda talaka dishi yake ɗaukar wannan badin din an ƙara kuɗin man fetur an ƙara kuɗin gas an ƙara kuɗin wuta an ƙara kuɗin vat yanzu an sa levy na cyber security to idan ka dudduba albashin talaka da abin da yake samu daga ƙarshe in kuma ka duba abubuwan da yake yi wajen kashe kuɗin bukatunsa na yau da gobe babu balance na tsakanin abin da yake samu da abin da yake batarwa dukan nan kamar yadda na faɗa a baya talaka ne zai sha wahala tunda duk wani ɗan kasuwa duk wani labi da kasa zai saka shi ne a cost na kayansa sannan ya ƙara kuɗi saboda ya fitar da ribarsa a yanzu dai rahotanni sun yi nuni da cewa jiga-jigan 'yan ƙasa da ma ƙungiyoyi da dama dama a sassan Najeriya daban-daban sun yi ta sukar wannan sabon tsarin inda suke cewa bai zo a kan gaba ba ganin yanayin matsi da 'yan ƙasa ke ciki. Kazalika Majalisar Wakilan Najeriya ta bai wa bankin CBN umarnin dakatar da wannan sabon tsarin a zamanta na ranar Alhamis biyu bayan gabatar da wani ƙudurin neman a dakatar tare da yin kwaskwari mako gyara ga wannan tsarin da mamba mai wakiltar mazaɓar Obiako na jihar Rivers a tarayyar Najeriya Kingsley Chinda ya yi. To masu sauraro baki ɗaya kuma anan mu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakonmu da ya kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam. Madalla ɗauniya dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kamanninta dan dubayya ka ɗauki alkalami zana in za ka iya faɗo masu kofin ba za na kosa ba karshen labarin da nake ban haɗu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba a yi haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faro ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina tsani bani na nausa ga zuciya na ta faɗin kada in fasa ina tafe da yi karo da ɗan musa ya so in ɗan huta ni kwana ce ban gaji ba zuciya take cewa Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan irin cututtukan da suke shafar ciki da kuma kirji wanda sau tari mutane suke alakanta su da gyamban ciki wato ulcer. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na shahararren asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi, inda ya fara da yi mana bayanin ciwon ciki kamar haka. Ciwon ciki cuta ne wanda yake addaban mutane da yawa a duniya. Sai dai a Najeriya bincike ya nuna cewa kusan mutane da yawa da suke da ciwon ciki a nasu fahimtan ulsa ne wanda kuma ba hakan ba ne. Akalla muna da ciwon ciki kusan talatin na yau da kullum da mukan iya samu su a asibiti wanda ciwon ciki ne amma ba na ulsa ba. ba ganin cewa mutane ba su dan fahimci hakan ba yake sawa da yawa daga cikin waɗansu likitocin da ba su tsananta a gurin bincike ba suke ba su maganin ciwon ciki na ulcer. Ko za ka lissafa mana ire-iren ciwon ciki da ake kuskuren alakanta su da cutar ulcer? Daga cikin su muna da esophagitis wanda wani cuta ne wanda ke taba makogoro hanyar abincin da yake wucewa yake irritating ishi wato yake kamar kwarzana shi saboda infection sai ya sa shi gurin ya yi zafi wanda mutum sai je kirjin shi yana ciwo. Na biyu muna da gastritis wanda shine inflammation of the gastric layers wanda shi ma kaman dai esophagitis din ne wanda shi kuma amman na ciki sai ga mutum yana da samun ciwon ciki ta gurin dan kasa da kirjin shi kadan wanda yake tunanin cewa wannan ciwon cikin na ulcer ne muna da duodenitis wanda shine inflammation of the duodenum wanda shi kuma hanji ne yake samun wannan cuta muna da enterocolitis wanda shine inflammation na hanji amman ta kasa wato musamman hajin da ya fitara bayan gida shi ma yakan samu irin wannan cuta da yake zuwa da tsananin ciwon cikin da da mutane in ba su sani ba sukan kira shi a matsayin ulcer. Akwai abdominal tuberculosis wanda shi kuma ya fi kama 'yan uwanmu Fulani saboda irin madara da suke sha directly ba tare da an tafasa shi ba akwai wannan cuta ta mycobacterium tuberculosis wanda shi ma yana zuwa ne da alama mai ciwon ciki yawanci mai tsanani muna da irin su abdominal cancer wato kansa ne ma na ciki wanda yakan zo da irin wannan ciwon cikin ya kasance cewa kowane magani in mutum ya sha ya ki warkewa ko kuma hala in aka sha sha magani irin su analgesics wanda suka dan kashe zafi sai dan ragu zafin amma kuma ciwon cikin bai taba tafiya ba muna da su irin intestinal colic wanda kuma shi wani irin ciwon ciki ne wanda rashin samun motsi na bayan gida ne wato peristalsis sukan iya jawo shi wannan kuma yawanci saboda rashin samun isasshen ruwa ne da mutane ba sa sha akwai angina pectoris wanda shi ma yana zuwa da ciwon kirji ne ta barin dama ko ta barin hagu wanda kuma mutane da yawa sukan kira shi shi ma a matsayin wannan ulcer din amma ba ulcer bane yakan zo ne musamman ga wanda yake da ciwo ko na zuciya ko kuma wani abu makamancin haka musamman irin su heart attack myocardial infarction kenan muna da costal chondritis shi ma ciwo ne na kirji wanda ya fi kama kasusuwa na kirji wanda mutum in bai kiyaye ba zai aza ulcer ne yake da shi muna da pancreatitis shi kuma cuta ne wanda yake kama wani halitta da Allah ya wanda yake daidai bayan tumbi da yake taimakawa gurin daidaita sugan jikinmu wato su insulin tare da glucagon muna da cholecystitis wanda shi ma inflammation ne na gallbladder wannan gallbladder din na kuma zamu iya cewa shine data amfani shi kuma yana taimaka gurin abubuwa da yawa musamman fat emulsification wato narkarwa da wannan maiko da in muka ci yake zama a jikinmu sai sai taimaka gurin amfanarwa a jikinmu muna da cholangitis shi ma suna kama dai sosai da wannan cholecystitis din muna da kuma hepatitis wanda shine cuta na hanta yakan zo wa'insu da tsananin ciwon ciki ta barin dama muna da other ones irin su nephritis musamman pyelonephritis da yake zuwa da tsananin ciwon kunkumi wanda yake iya rike kunkumin dama ko kuma ya rike kunkumi na hagu muna da nephrolithiasis wanda shine kidney stones kenan wanda shi ma yakan zo da tsananin tsananin ciwon kunkumi wanda wa'insu suna daukan shi a matsayin ulcer muna da ulcerative colitis muna da su Crohn's disease muna da diverticulitis wannan duka cututtuka ne wanda mukan gansu na yau da kullum wanda ba ulcer bane mutane don Allah mu fahimta mu gane wa'innan cututtukan ana samu su na yau da kullum ga su irin su gastroenteritis kuma wa'innan cututtukan ba zalla ya kasance cewa sun zo mani a matsayin ciwon ciki zalla wala'ala za su zo da ciwon ciki tare da amai ciwon ciki ko da gudawa ciwon ciki da zazzabi ko kuma ya kasance cewa sun zo da wani alama dai wanda kana gani ka san cewa ba ne. bane shawarin da zan bayar a nan gurin yayin da muka zo asibiti kar mu ce muna da ulcer in dai ba wai an mana gwaji na olsa ba wanda shine opa GI endoscopy in likita ya tabbatar mana yayin da aka ce eh kana da shi ko kina da shi aka maka bincike aka nuna maka shi to daga nan ne za a ce maka ga wanda zaka kiyaye iyaye so ba laifi in ka je gaba gurin wani likita ka ce masa kana da shi musamman in kana da shaidan cewa kana da wannan gwajin da aka maka ko da ma shekara biyu ko uku ne da ya wuce balle ko wanda aka yi su na cikin watanni. Likita ka lissafo cututtuka da dama na ciki da kuma kirji shin a cikin su wanne ne suka fi tsanani ko kuma hatsari? Gaskiya daga cikin babba wanda zai iya kaiwa mutum lahira yanzu akwai shi myocardial infarction wanda shine heart attack kenan wanda babban alamar shi shine anjana pectoris wato wannan tsananin ciwon kirjin nan da ake ji tabarin dama ko tabarin hagu wanda ke radiating wato wanda yake iya yin motsi har ya kai zuwa kamar alal misali ka faɗa ko ya je ta baya mutane da yawa musamman wanda suke daga shekaru hamsin yayi sama suka zo maka da ciwon kirji suke ce maka ulcer ne wannan gaskiya yawanci ba ulcer ne yawanci shi mai myocardial infarction ne wato heart attack sai ga wanda ba su dan tsananta a bincike ba likitoci ne ko kuma ma wanda aka samu wanda suke duty musamman in a ce an zo da daddare ba a samu wanda ya kwarance a duba su inda ya kamata ba to sai ga ana ta maka musu analgesics wanda kuma za ga ya dan iya sauke musu amma kuma bai treating wannan condition din ba shine cikin wani kankanin lokaci zaka ji an ce maka ai mutum ne sai ya zo ya birke kirjin shi yana masa ciwo kafin mu an kare mu kai shi asibiti an masa allura har ya dan sake shi amma kuma sai Allah ya masa rasuwa to wannan ya fi nuna alama na wannan myocardial infarction din nan zaga mutum yana gumi ya rike kirjin shi wani ya fara samun matsalar numfashi mutum ya gagara sanin dai inda yake saboda tsananin ciwo na na kirji da yake zuwa amma matsalan ana mistaken din wannan condition din nan da shi ulcer na biyu a cikin su kuma akwai abdominal cancer wato kansa na cikin mutum wanda mutum za ta iya ya zo ya share wata hudu shida takwas yana zuwa asibiti a nashi fahimtan ko kuma a nata fahimtan suna da ulcer ne bi it gastric ulcer ne ko kuma duodenal ulcer wanda su ne manya manyan ire-ire na ulcer guda biyu zo muna da esophageal ulcer shi ma sosai wannan kansar nan ya fita daga stage 1 ya je stage 2 ya je stage 3 ya yi tsanani gani ya yi muni sai an tsananta kuma a shan magunguna na ulcer ba sa aiki sai a ce to kai ko dai ba dai shi ulcer ɗin bane ko za mu yi scanning don aka yi scanning hala ya nuna alamu na wannan kansa hala ko ba dole nuna ba sai an je an kara further gwaji a gaban gastroenterologist wato shine kwararren likita kenan na ciki to sai sa yana da kyau yayin da mutum ya ji irin ciwon ciki wanda ba wai dan ya ci wani abu bane ko kuma ya sha wani abu wannan ciwon ya tashi be it cikin minti goma ne ko awa biyu ko awa uku to ya kamata mutum ya je asibiti a nitse a duba shi a hankali a duba ta a hankali mun sha rasa marasa lafiyan mu saboda kansa na ciki wanda a nasu tunanin wata uku wata hudu da ya wuce ulcer ne amma kuma sai ya zo ya gama muni ya gama cinye su ya gama metastatizing wato ya gama bazuwa kenan ya gama watsuwa ya gama yin hijira daga cikin ya je wa'insu sassa na jiki kafin sai a gano ashe kansa ne ba ulcer ba na uku akwai abdominal tuberculosis wanda shine tuberculosis da yake yawan kama cikin mutum wannan cikin ya hada daga tumbi har da hanji amma ya fi fi kama yan uwanmu Fulani kamar yadda na faɗa a baya saboda su ne yawanci suke shan nono haka ba tare da an tafasa ba ko kuma an tsaftace shi da yanda yanda ya cancanta ba kuma ina nufin cewa ba su da tsafta ba a suna kokari sai dai da za a fi sanantawa a gurin tafasawa da kuma wanke hannu musamman yayin sha tare da kuma tacewa to hakan yakan kashe wannan cuta na mycobacterium tuberculosis din to su ma za ga sun yi mata uku hudu biyar ana ta basu maganin ulcer ko ana basu maganin ciwon ciki ba san kuma tuberculosis ba ne ya kama wannan cikin nasu na hudu akwai peritonitis wanda da shi ma yana da tsananin muni wanda shi kuma ba komai bane illa hanji ne yakan bule ga baki daya sai bayan gida wato kashi kenan sai ya bazu a cikin mutum sai ga cikin mutum ya kumbura mutum ya dan je local gurare haka wanda babu kwararren likita sa ce masa ai ulcer ne sha maganin ulcer sai wannan kashin ya ci gaba da bazuwa ya bazu ya cause sepsis wato cuta wanda ya bi jini kuwa kafin sai a kawo shi asibiti wannan yayi latti wannan a zo an yi sa a bude cikin a zo ana kwashe bayan gidan ana neman inda hanjin ya bule ana ganin ya za a yi na a ceto ran shi na gaba a cikin su kuma muna da irin su intestinal obstruction mun kama ga baki daya bayan gida ne yayi kwana hudu biyar da shida bai ba gashi yana cin abinci amma ya ji wani guri sai a ce ka kai dai karka damu ulsa ne dawon yakan yi haka ulsa kwata kwata bayan haka sai abin ya cabe yayi muni an kawo shi jiki yayi suntum ga sha ci abinci abinci shi kan bai fita ba abinci kana kokarin ma fitar da shi ne ana samu su ng tube wato roban da ake sawa ta hancin nan dan ya fitar da abincin dan ya rage wannan prejo din sai ga zo ka ji a cikin history din yana ce muka ko kuma yana ce miki ai an ce masa ulsa ne so don Allah jama'a mu kiyaye kiyaye irin waɗannan bayanai da muke samu a bakin wanda ba kwararrun ma'aikata ba. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu domin an ce rigakafi ya fi magani. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, Dr. Muslim Bello Katagum da ya ilmantar da mu a cikin shirin. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi. Dominic kalancha na Dynamic World Assembly New Caro. mu cikin wannan makon mun doke shi daga littafi ta Matthew Sura ashirin da biyar aya talatin da daya zuwa arba'in. Wato ba za mu samu lokaci mu karanta wannan ba amma sakon da wannan wurin ke koyar mana Yesu ne ya koyar ma al'umansa da cewa duk abin da za ka yi ka yi don Allah ba za ka yi don mutum ba ne domin sakamakonmu daga wurin Allah yake ranan karshe Allah zai tara mu ya mana shari'a idan kayi mai kyau zaka gaji mulkinsa in kuma kayi mumuna ba za ka gaji mulkinsa ba zai ba wa kowa sakamakonsa bisa ga abin da ya yi wannan wurin ya nuna mana a ciki ya ce mana duk abin da muka yi wa mutum dan adam to shi muka masa ya ce in mun ziyarce shi lokacin da yana kurkuku lokacin da bai da abinci mun bashi abinci lokacin lokacin da bai da sutura mun saka masa sutura lokacin da yana kishin ruwa mun ba shi ruwa ya sha duk irin wayannan ayyuka in kama dan adam ne to Allah kake masa saboda haka ina kira ga al'umma na krista da na musulmi da kowa da kowa ka yi duk abin da za ka yi ka yi wa dan adam ba dan shi ba ne to dan Allah kake masa saboda a ranar karshe duk mai kyau da kowa ya aikata zai samu samu sakamakonsa idan ka aikata mummuna za ka samu mummunan sakamako amma in ka aikata mai kyau za ka samu sakamako mai kyau wanda shine ka gaji mulkin Allah saboda haka cikin wannan makon idan mun fita ayyukanmu mu mu yi ma dan adam alkhairi ranar karshe za mu samu sakamakonsa salamu alaikum Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladis Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku wuni lafiya.